sai bayani ya ci gaba da yabon masu ciyarwa da zargin masu riya ci gaba والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا a wallazina mubtada'u wal wawu lil adafi jumlatun ala ma qablaha Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yunfiquna amwalahu waɗannan da ke ci da dukiyoyinsu ri'a nasi domin ganin irin mutane mura'ina lahum suna masu riya da wannan dukiyar da suke ciyarwa wala yu'minuna billahi ba su ciyar don imani da Allah ba ma'ana ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar ƙarshe ba ranar alkiyama wa humul munafiquna sune munafiqai yadlubuna bi amalihim sawabahum minan nasi suna nema da aikin su sakamakon su daga mutane dunallahi ba Allah ba wal khabaru abinda Allah bari mubtada wanda an kai magana akan sa hum qurana ushaidan wadanga su ne abokin abokan gami ara na shaidan bi dalili domin dalilin wa man yakunu shaidanu lahu qarinan duk wanda shaidan ya zan abokin haduwa abokin gwamayawa ga rai sahiban aboki ya amaru yana aiki bi amrihi da umarnin shaidan ka haula kamar waɗanga fasa'a tir bi isa karina tir da wannan aboki huwa shiya Allah tsare mu wato kenan duk wanda ke ci wa dukiya da riya to baya da abokin gami tun da duniya har alkiyama sai shedan wanda ya ciyar don Allah shi ya zama wannan ya nuna duk aikin da za ka yi komi ƙoƙarinka to zan aikin nan don Allah ka yi shi Allah ka ba mu ikon yi don ka ci gaba وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم ليتبت أكنسوه lau amanu billahi da sun yi imani da Allah wale wa mil'akir da sun yi imani da ranar ƙarshe ranar alkiyama wa an faƙo min mara zaƙa sun ka ciyar da abin da Allah ya arzikita su da shi ya shin ayyu zararin alai wani irin cuta na gare su yi zalika cikin haka wal istiwa mulil inkari walau mazdariya ai la darara fi babu cuta ciki wa inna madararu cuta fi mahum alaihi suna bisa ga abin da suke a kansa wannan ya nuna kenan mai imani da Allah wajen aikin da zai yi don Allah bai kula da komi sai abin da ka yarda da ubangijinsa wa haza hubbun wannan kwadaitarwa ne ala ikhlasil ibadati lillahi bisa ga yin ibada don Allah dai wa taharatul badiniya da kuma tsarkin koyi wato zuciya da barin hasada da ta lil amali cikin ayyuka wa kana Allahu aliman bihi Allah ya zan masani da suwa ko jazihim bi ma'alimu yana saka musu abin da sun ka aikata Allah ta mun saka ya alkhairi ci gaba إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما to in ka so alkiyama sakamakon da an kai maka kai kai harkarka babu wani abin da za a ƙara ma sama abin da kai amma wajen abin da ya shahi laifi wajen abin da ya shahi rahama Allah na shiga da kai aljanna ba don aikinka ba hmm. sai don wani alkhairi na shi inna Laha, lalle hu ubangiji la yazlimu misala zarratin Allah bai zalunta kowa koda misalin girman azarra waznu zarratin awan zarra, asgaru na milatin ya karaba tururuwa da an yankusa ya rage ta ya hasanati daga cikin ayyukan mutum na kwarai aw yaziduha ko a ƙara ta fi sayyi'ati cikin miyagun ayyukansu sa Allah bai haka ni a azarra abin da yake karami wanda idanu ba su ganin sai da kyau Abdullahi bin Abbasin wata rana lokacin da ya karanta ayan nan sai ya ɗauki hannu sai turbada cikin ƙasa ya turbada cikin turɗa ya hissuwa da ya kakkaɓe hannu na sai ce to ha za zara duk abin da kaka iya gani na na ƙwaye ƙasa nan ga hannu na to shi ake kima zarra wannan shi a misali wanda ya cakka. wa in taku hasanatan in ya zamo ita a zarra ɗin hasanatan kyaukyawa gwargwadon a zarra min muminin ga muminin mukhlisin min tsalkin imani fi qira'atin bi raf'i kana tama ifa Allah na linka ta min asharatin daga goma idan arafin zuwa ga dinki kasiratin mai yawa Aikinka na kwarai kai dan adam za a linka ma shi kalla daga goma zuwa ga abin da ya kai babu iyaka inda kai aikin farfarta ce wa fi qira'atin idan ifa bi tashdidi wa yuti Allah yana ba yana ba su wa min da gunsa min indi da gunsa ma'al muba'afa tare da linkawa ajaran lada aziman babba babba la ya kadiruhu ahadun wanda babu wani mutum guda wanda adda ikon yin gwargwadon wannan lada da Allah zai ba su babu wani mai iya kiyaye ta Allah ka babu ka na'am فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لوكاشين دا wannan aya ta ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam an samu ɗan tsawon lokaci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi bin Mas'ud yace ya kai abdullahi dan mas'ud yace karanta min qur'ani karanta da ni qur'ani yace ya manzon Allah ina karantar da kai alqur'ani alhali qur'ani gare ka yaji da Allah kai saukan ma ai saukan mu qur'ani yace eh, ina ji ina son in ji karatun qur'ani ga wani Allahu akbar sai kama karanta manzon Allah har ya kawo fa kaifa kaka halil kufar halin kafirai idza ji ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zai ke ma kowace al'umma da mai shaida kowace al'umma sai an samu wanda ya shaida ta ya shaɗu alaiha wanda ke shaida akan ta amala da aikinta wanda biyu ha shine annabinta annabin kowace al'umma zai shaida kanta to kaka halin waɗannan mutane yake in mun zo da mai shaidan nan waji ina bika kai ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ka zo da kai ya muhammadu shahidan kana mai shida ala haula yakan waɗanga ko da abdullahi dan mas'ud ya waiwaya ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga idanu na zubda hawaye duk al'ummomin da an kai ko wata al'umma sai annabin ta ya shide ta akan abin da ta yi annabawa in sun gama shaida shi ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umma ta su za su shaida akan sauran annabawa mu za mu ba da shi daga sauran annabawa sun iyar sun iya manzanci ba mu da ƙaro ba mu da shakka annabawan da Allah ya turo abin nan mursalai wanda Allah ya izo su karanta da al'umma mun tabbata sun iya sako Allah ka ba mu ikon bi wannan sai ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da hawaye Abdullahi dan Mas'ud ya duba ko shi ma sai na sun karata to وجئنا بك على هؤلاء shahida وانا رانا رانا تاني بلطو ban يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يوم المجيء رانا زقوا إنن ya waddu allazina kafaru waɗanda suka yi kafirci suna guri bayan haka nan wa asawar rasulun sun ka saba manzon Allah lau da dai ai an tusawwada ana daidaitawa bil bina ilal maf'ul wa qur'an al fa'il ma akhasihi da ta'ayini fil asli wa ma idgamiha fi sini ay ana daidaita da alal qasabi da suwa da dai ana mai shi su turbaya lokacin da aka ƙare bincike da hisabi an ka ce ma tumakai dabbobi an ka ce ku zamo ƙasa su ma a wannan lokaci suna zaɓen a mai shi su a da shi na yiwuwa don ka musu hisabi bi an ya kunu turaban zamo ƙasa misalin baka'ila a dabbobi shi ne an ka ce wata rana mutum zai zaɓi yanzu kare ko ya zanja ki inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba a wannan rana lokacin da an mai da dabbobi ƙasa tahiri na zaɓen ya zan dabba don ya zamo ƙasa dan adam ka gyara kamu aikin da kake mai muni gyara ka bi Allah ka samu kanka cikin masu samun rahama abin nan da muke magana haka zai ayyana mutum na gani ne kamar hira wallahi ba hirata ba don mi liƙuzi mai hauli don girman tsoron ranar kama fi ayata ukura kama da cikin ayata daban wa yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba Allah ya riga ya karanta wala ya yaktumuna Allah hadisa ba su koyi ma Allah magana a ran nan amma amilu ga abin sun ka aikata ran nan bakin su bude suna faɗin gaskiya Wasu fi waqti akhar a cikin lokaci na daban yaktumuna suna boye wa yaquluna wallahi rabbina ma kunna na suna kace Allah wallahi ba mushriki ba magana gar suka waɗi ƙarya ta suke a wannan hali amma in an kai halin an gama to ce awo lalle Allah mun yi abin da ba daidai ba Allah ka ba mu ikon kamantawa to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا wa min ibadati akwai daga cikin ibada ma la ya kafi fi haɗa haratul baɗina, abinda tsalkin boye kawai bai isa gare ta kamar rashin hasada rashin girman ka rashin keta illa wa ma haɗa haratul zahira sai ta haɗa da tsalkin bayani wace ibada ta wahiyar salatu ita ce sallah ko bayyana huna sai ya bayyana nan dimnan kunsawa anna salata lalle sallah a azamu an wale ibada ita amma girman nau'uka na ibada wala tu'adda kuma ba a bayar da sallah illa bi dakaratin zahira sai alƙi na bayyane wala ta kafi da alƙi na ɓoye bai isa min tamamil aqal ni cika hankali wal ikhlasu da tsarkakewa aiki fiye a cikin ta wala budda babu makawa min istima'i daharataini a zahira wal batina babu makawa ga haduwa waɗanda tsarki guda biyu tsarkin bayanan tsalkin boye wa baqi da'ati amma sauran abin da shahi da'a wanda ba sallah ba da tafi da harfil batina tsalkin boya isa duk ibada wanda ba sallah ba in mutum ya kore girman ka ya kore riya ya kore hasada ya kore tsita to sai isa amma ita sallah sai an gama da tsarkin bayani kama marra fil ayati sabiqa kamar da shuɗi ga annabi sun gabata faqala ya ayyuhal amanu ya ku wanda suka yi imani la taqrabu salata kakku kusanci sallah nan ana magana shiga masallaci ma ai la ta dakhulul masajida ka ku shiga masallatai domin sallah wa antum sukara alhali kuna mai wannan aya ta gwada an hana shan giya farko a lokacin sallah lokacin da an kai wa magana sannan giya ba haramta ba babu komi ta sha a a sannan amma in lokacin sallah yayi ka asha muna tare da kuwa? mina sharabi na abin sha li'anna tamam al-aqal domin cika hankali shar'u shar'i na fi sihhatin niyyati a cikin ingancin niyya wal ikhlas da farfarta aiki wa min hadha yufham ga wannan an ka fahimta man istimal al-muskiri hana aiwata wa abin da duka sa maye waqtas salati lokacin sallah kenan an haramta lokacin sallah a wannan lokaci kakku halarci kakku kusanci sallah alhali kuna maye hatta ta alamu ma ta kununa sai kun tsarwace kun san abin da kuke faɗa sai an ta suhu ku tsarwace ma'ana maye rabu da ku wala junuba ku halarci sallah kuma kuna mahu janaba da ilajin da shigar da kan zakari a cikin farji au inzalin ko koyin inzali waje wala sabahu al hali ko yulaqu al mufrad wa gairi ku yadda ku shiga masallaci kuna masu janaba wannan aya ta hana shiga masallaci da janaba mai abin nan alfatul usul yake cewa wa salisul ilmar man una jurub duhul masjid li qawlihi wajab la taqrabu salata ma'a ilmari mawadu as-salati man yumari qala falahul asl qulna abir jalla alayhi laysa bil musafir Allah ya ganar da buwa to ashe kenan kaf ku kusanci wurin sallah kuna masu janaba illa abiri mujtaji sabila sai dan hanya wanda an mai tsallakewar hanya ɗarikin hanya hatta ta ga tafilu sai kun yi wanka ai Huna an qurbani mawari sala ku hannu gabanin kusanta bagiran sallah ai almasajida masallatai la uburaha ba tsallakawa ba min gairu mukutun ba da zama ba Ha za haza shartu sihhat wannan shar'in inganci kenan wai za kana mawdu'us sala in ya zan bagiran sallah masallaci mamnu'a an hana an yi dukkan fiye a shiga ciki nai illa bi da har cikin tsalki wal aqli da hankali fa salatu nafsaha min ba da aula ko ba haka ba sallah ita to tana cikin ka a shige ta da tsalki wannan magana ke anan Allah ya ce kakku kusanci wurin sallah sai kuna mahu tsalki farko kakku kusanci sallah wato sai kun san abin da kuke faɗa ba kuma yi to kenan a wancan lokaci an haramta shan giya amma lokacin sallah lokacin da ba lokacin sallah babu komi sai aka dawo aka ce kuma kakku ku shiga masallaci da janaba sai kun yi tsarki to amma sai an ka toge mata yi wanda shi ba gidansu na ba ko wanda zai bi kawai cikin masallaci ya wuce don babu makawa ya gita shi wannan shi ma an yi wannan maluma su yi maganganu da yawa a kai amma a nan musulunci na karɓar hanzari idan mutum yawa ya sahiya da janaba sannan kuma bai iya sallah waje domin yana gudu masu dagi ko zaki ko damisa ko wani dai ko wani azalumi yana so ya shiga masallaci amma kuma gahe da janaba to kaka zai yi to anan akwai abin da fuka ha'u suka ce mai janaban nan sai shi taimama da waje shi taimama ta dangana janaba ya yi taimama ya dangana janaba ta waje ya shiga masallaci shi sai ma sallah yi sallah shi hito in yi sallah hito sai to ya dauki janaba ta ci gaba in kana son ka ga wannan hakana ta karamul masalik wani man farduhu tayammamu dukhuluhu bihi ya samu ga duk wanda falla ta taimama ya shiga masallaci da taimama ana mai mai janaba Allah ya gane damuwa ka rubuta tambaya in mun kare bare na in mu hankali ka rubuta tambaya muna tare da kuwa wa in kuntum marda in kun zama marasa lahiya marda ya zuru hulma rashin lahiya wanda ruwa ke cuta ma shi mara lahiya ɗin au ala safarin ko kuna akan tafiya ai musafiri na kuna mata wa antum junubun alhali ya kuna janaba au murisu ko kuna masu hadasi ba ku da alwallah au ja adun minkum min gadi ko ko ɗayan ku ya shiga kware ya biya bukata ya dawo ga'idi sunan wani da ake cewa an ka ba abin nan ba ya ya ba na kai sun ce ga'idi yo an boko uhur makano al-mu'izzu li qada'il haja shine bagire wanda an ka tanara don biyan bukata ai a hadasi ya hadasi wannan kenan aula masu mun nisa ko kun ka shahi mata kana da alwala sai ka taba mace kaga alwala ta kwance wa fi qira'atin bila ali, wa kilahuma bi ma'anan lam ana ma'an ana ma'ana tabawa huwa al-jassu bi ladi shine tabi da hannu qalahu ibn umar abdullahi dan umar ya faɗi shi wa alayhi malikun gare imamu na malik yati wa shafi'i da imamu shafi'i wa ulhiqa bihi al-jinsu kuma an riskar da shi jinsi bi baqil basharati ga sauran jiki aljafsu tabi bi baqil basharati ga sauran jiki duk inda ka taɓa ga jikin mace kana da alwala to ta kai bi qazil lazati amma da nufin jin dadi aw wujuda ko samun dadi muna tare da kuwa? wannan shine fassarar da Abdullahi bin Umar yayi abinda ake ce ma'aula masumun nisa'a shahon mata in kashe a hita alwala ta kai kuma allamisu wa malmusu fawa'un da wanda ya shahada an da anka shahadu ɗaya suke ya biyo yana ta sai mace ta kirginai bai gane ita ta ba sai da ya waiwaya da ya waiwaya sai abin ya ɗauka mai ji daɗi alwala ta lalace walau min wara iqa'il ko da bayan yan tari walau zuhuran walau sha'aran haka za ka qala fuqaha alwala ta kwanci to amma wa an ibn abbas huwa al-jima' abdullahi dan zai ce ba shafa ba don mutum ya kama jikin mata ta ya rungume ta ya shahi ta ya lagure ta ce alwala ta kare ba sai in ya jima'i abdullahi dan abbas zai to irin ga matsala isa in kace saudiya kake ganin larabawa masu bin wannan masaba suna rike da hannu matar su, mm. ko ya rungumo ta rungumo shi su shiga cikin harabi kai ko ba haushe bakin irin tilin sai ka ce haka nan za ka yi lahiya ce na gani ana yi maka ba a yi haka nan ku ba ku gane haka nan ba ko Allah da buwa kai abin da za ka yi duk abin da za ka yi da ilimi kakka yi kamar ra'aitan na in kana da kaga mutane rayuwa la kana shiga wuta Allah karimu to ko waɗanga abuwa sun ka faru kun zamo masu rashin lahiya ko kun zamo akan tahiya ko kun dawo daga abin nan bayan gari ko kun tahi mata falam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba duk muna tare da kuwa? ta ta dakaru da wanda kuke tsarki da shi ne salatu don sallah gashi waɗanda abubuwa sun faru alwala ba ku da ita amma babu ruwan da za ku yin alwala don ku sallah to amma ba a da ɗalabi ba rashin ruwa ɗaya ba sai bayan biɗa wata shi da bincike nan magana take wato wajen rasa ruwan da mutum zai yi taimama to akwai ƙa'idodi matuƙar mutumin ba gida yake bayan rasa ruwa halai-halai matahina idan kana bisa ga hanyar tahiya sai ka rasa ruwa ɗayan waɗanga abubuwa kuma sun saki sai ka a a to idan kana bisa dabba misali a ce ba yanzu da garuruwa sun ka yawa bisa ga hanya ba kana bisa ga dokin ka misali za kana sokoto daga nan birnin kadi ka yi tahiya ka kai misalin gaba ga sanyin da sai gashi sallah ta kama ka ta azhar dan nan haka kai sifawa babu gari ta hanya to amma baka kan hanyar ba domin shari'a ta ce abinda shari'a ta ce ka saki hanya ka yi raƙe ka yi tafiya ta mil uku mil uku ba kilomita ba mil uku kilomita biyu mil biyu su a kilomita nawa mil uku ko kilomita shidda kilomita biyar ba a yadda da wannan mil uku kilomita biyar to ka saki hanya ka yi raƙe ka yi kilomita biyar don ka samu ruwa ka yi alwallah in ka yi alwallah ka yi sallah sannan ka dawo ga hanya ka kuma ka ci gaba da tafiya sai ya da shari'a milaini au salafata to wanda a ƙasa ga ƙafa hure yake tafiya bai da dabba hawa ya irin wannan ta ya rasa ruwa to shi ko kaka da dai shi ma sai ya saki hanya ya ratse kilomi mil biyu ƙasa inda yake tabbatar da zai samu ruwa mil biyu to saki hanya ya yi mil biyu shi sai shi alwallahi sallah sannan ya koma dawa ga hanya ta ya kama hanya muna tare da ku to shi a ɗalabu to tabtish kana da abokan tafiya amma baka san suna da ruwa ko ba su da ba to baka ɗai tashi ka ce ban da ruwa bari in taimama sai yi bincike wani ba ku da ruwa ko ƴan muna mai alwallah ko ka ce babu a to babu ruwa a yamma kai alwala amma ga nasu suwatan baka da kuɗi ko ku kuɗin da aka gare ka in ka sai ruwa da su kai alwala in ka to gida babu na wani to in babu na wani an ka ce ka ba kuɗin ka kai taimama kai sallah ka so gida ka ba iyalin ka wannan kuɗin su ce wani wannan shi ne wa huwa raji'u ila ma marda don haka wata yamma mu kunuhi uku su kunuhi ba da duhulul lokaci ba shigan lokaci don ba a yin taimama a jira lokaci sa'idan bagire da yaba mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al duk abin da abba gire mai tsafta bisa ga huskar kasa to ku da ku taimama wurin imamu shafi'i shi turda ya hito sai turda in ga wurin da aka turda ga wurin raidai ga wurin tsakuwa to ba ka ko fara taimama ga masabar shafi'i sai dai ka ta wurin turda Allah gane da mu wa turabu afdalu ko ga malikiya turda tahi wa kaunuhu dayiban ay lam tugayiru sanatu adami in za ka taimama kuma takka zo wurin da an kai kashin zarta ko inda an kai ta birgimar da hoburodi ko inda an kai gashin sama ko inda an kai gashin kunkurun zinari to kakka zo nan to wannan lokaci akwai wurin da aka gashe gashen abubuwa duk inda ƙasa ta canza ba a taimawa nan in dai aikin dan adam ya canza wurin ba haka Allah halitta kasa ta ba ba a taimawa wurin nan au gairihi ko wurin sa bi dabin da huwa au gairihi ko wurin sa fadarubuhu darbatayn ku doki kasan nan mu gudu hamsa hutu zuwa ku shayi hukuncinku wa aidikum da hannayenku ma albarfiqin tare marafiqai minhu wa masu ta'adda bi nafsihi wa bil kharf inna Allah kana afuwan ghafura Allah ya zama yafiya Allah ya zama gafara Allah ka yafa mun Allah duba yanzu nan mun yi magana akan neman ruwa da yadda ya kamata da sauransu to wurin kai fiye taimama ya za shin ina za ka shafa in za ka taimama in ka zo wajen shawar hannuwa Allah ya ce famta hudu su kuma ku ko to ku ina kaga nan ma'almar su kai ni wannan shine matawan malik shine shahartacce gun jumhurul ulama amma lokacin da in ka zo ga ibnu shahabi ka tambaye shi ina aka ajewa ga taimama in za a shahawa yake sai ga kafada in ka kama shahawa sai ka kawo ne ka kawo sayyidina abubakar radiyallahu an ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya yi taimama ya shahi listin zira'i ne ya tsaya nan hadisin nan in ka duba Abu Dawud akwai shi ya tsaya nan to lokacin da shi ko dawar di yace ce wa ana tsaya nan ga kudi nan daga cikin wanda suka ce a tsaya ga kudi in ka tambayi wani sai ya ce ai shi na da hujja nan da Allah ya ce wa mutu wa aidikum sai ya ce ai Allah ya ce a sariqu sariqatu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم يا شيخ yace ai da an kace a kace hannayen bara hannuwan barawo yace ai na an kace don haka wasu hudu jufa a ku ai bakin nan na yi ma tun gaya ya tsaya ki haka nan na to abinda ya sali wannan magana ya ku al'umma musulmi duk mai son shi addini don Allah ya tsere ya samu sakamakon lahira dole na ya bi karantarwa da fassarar magabata wadda ta inganta wadda al'umma suke a kanta in ka ɗauko nassin qur'ani ko nassin hadisi ke ba ka ihe da kanka wallahi sai an sheka wanga da an kace rabin zira'i sai na abuka ya roto hadisi yadda aiki manzon Allah ya roto shi amma ibn al-adiya ya ce bai taba samu ba shi ga abin da ya harrato bai taba samu wani malami ba wanda ya aiki da wannan hadisi ashe ko ga nususu akwai waɗanda aiki ya tafi da su to in baka sani ba in kace kowane ka samo rabkawa haka za ka wahal al'umma kuma kai bai dace zama shugaba ba don baka hidda kanka ba balle ka hidda wani Allah ka gane da muwa wasu maza an haɗe birkice to ci gaba ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ثم شرع في بيان حال اليهود الذين أنزل الله لهم كتابا فيه أحكام دينهم ودنياهم sannan kuma Allah ya shiga cikin bayanin Yahudu waɗanda Allah ya jidda littafin gare su cikin littafin akwai hukunce hukuncen addinin su da duniyar su wata rakul amala da sun kamar aiki da shi tabdalu dalala sun ka canza bata bihi da littafin nan da kaje suwa misa Allah wannan magana ya takziril mu'minina min muwalatihim wa liqtira'i fi zalika don awatar da mu'minai a kada su yi soyayya da suwa da kuma koyi da su a cikin wannan faqala alam tar ila allazina utu nasiban shin baka gani ba zuwa ga waɗannan da an ka ba wani yankin rabo min alkitabi na littahi wa humul yahudu sun yahudawa yashtaruna dalalata sai sun ka dauki littahi nan sun ka ba su an ka ba su bata jama'a daidai na mutum ya ba da gaskiya ba ya bata bil huda wa yuridu kuma suna nuhin banda wannan ɗayan aikin da sun kai an ta dillu sabila ma'ana su bace ga hanya saboda wa dariqal haq li takunu bi don ku kuskure ku su ɓadda ku gaba ne hanya ku kuskure ku a wasuwa don in za a yi muku horo ranar alkiyama da ku da su ku zando ɗai Allah ka sani mu na'am wallahu a'lamu bi a'da'ikum haka ha wa kafa waliyan wa kafa billahi to kai baka san wa an ba to in baka sani ba wallahu alam Allah ne masani bi a'daikum da makiyanku don haka ya ku yahi sani minkum daga gare ku don haka fa ku ba ku labari bihim da suwa litajtani bu don ku nisance su wa kafa billahi waliya ya isa Allah ya zan zama abin nan matsari hafizan mai tsaro lakum gare ku minun gare su wa kafa billahi nasira ya isa Allah ya zan mai agaji mani'an mai hali da kun gare ku min kaidi in gaban makin da yahudi akwai makin duk wanda ka in shi ne shirya sisi na ya shirya maka hanya ya shirya ma gada sai ka hau sai jayi sai ka fada ko baki mutum na bai hude na balle dai haga addini shi ma haka bai fada ma gaskiya Allah balun luba shi ke ma sai ka sai ka zuru ka gane wallahi wargin ka ya kasa bai hude kenan Allah kare mu min allazina من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا daga أننا سنكتي منتوبة أو من tuba yan mun tuba mutane na yuharrifuna al-kalima suna canza magana yugayyiruna suna canza al-kalima magana allazi anzala Allah wanda Allah ya jissuwa fi tawrata cikin at-taura min na'ati Muhammadin nasifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna karkatar da ita an mawazi'i daga barin wanda Allah ya azata allati wada'a alaiha wada'a alaiha da an ka azakanta wai kuluna lin nabi suna cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza amarahum bi shay'in in ya ubuke da abu sami ina mun ji kaula ka zancen ka wa ina mun saba ma amraka umurnin ka wadi dai ba mu yadda jama'a muna tare da kuwa wato duk wanda ka karkatar da magana gawar take don ɗaya wani garan nake karkatar da ita mi riga ta bai hure na Allah ka sauƙaƙa mun ji magana ka wa asena musu a amurka umarninka waya mutum asena a maraka wasma gaira musma'i a saurari amma alhali ba za ka ji mummuna ba daga gare mu ko kuma saurari amma ba ka ji kunna ka akwai tushiya zagi na suka gama zon Allah hadahun ala ina wa asena dakil satil qawli ay na zalika suna faɗin wannan fi asana'i muqadabati tsakiyar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khasatan ke dire wa kalamu zul wajhain wannan magana ma abuci huska dinsa in ya zo nan na kuna in ya koma can na wadancan na ugun da na huska dinsa muktamilul lisharri ya dauka ga sharri bi an yuhmala alama ala isma ala kaunika gairu masma'i saurari amma halin ba za ka ji ba baka jin kalaman magana da samun don kuruci au mutun kuku da mutuwa ai na nad'u alayka muna addu'a gare ka bila ta kada Allah saka ji au gairi musulmi kalamin ko ko kada Allah ya saka ji magana sarda wanda hake da ita yahudi bai da kyau fa fina izin zarahin nan yajuzu an yakuna nazbuhu ala mah'uliya wal alhayri an yuhmal alama ala izma'a min na gairi musulmi makruha sauraron mu ba ka ji a miƙa magani kanu ya khadibu nabihin nabi sallallahu alaihi wasallam istizaan sun zan suna magana da manzon Allah kai izgili musirila lahu alaihi salam suna bayyana ga manzon Allah iradatul ma'ana al-akhiri nuhim nuhim ma'ana karshe wa mulmulu sun kulle fi amsin cikin kansu ma'anar awwal magana farko ba yahudi babu wanda ka gane kai ne duk maganar da ya faɗa maka akwai wata na cikin zuciya bai bayyana ba ita duk wanda adda wannan sifa sifa yahuda ta Allah tsare wa yaquluna lahu suna cewa ga manzon Allah ra'ina wa qannuhi an yahani an hida bihi ga magana da shi bi har ita ra'ina ga larabci kamar tsare mu saurara mu da mu gane amma kalmar yahudanci zagi ta sai dauke manzon Allah haka nuhiya an yi hali an hida bihi ga magana da manzon Allah bi har ita wa hiya kalimatu sabbin kalma ce ta zagi bi lugatin da lugarsu kalmatu zatul wajhani kalma ce mai ma'abuciya huska duk muktamilatul lil khairi tana ya dauka alkhairi bi hamliha ala ma'anar arqibna sauraramu ai an tunzurna sauraramu muka kamar magana da kai wato kaga magana wajen alheri kenan wala sharri bi hamliha ala ala saddi da dauka ta akan zagi bi ra'una wauta wato suna ce manzo Allah sallallahu alaihi ma wawa ai alhumku wawa au bi ijra'iha ko ko guda da ita majara ma zuwa wato magudana abin da ya kama da ita min kalimatin ibraniyyati kalmar ibrananci au suryaniyati ko kalmar suryananci kanu ta sabuna biha sun suna zagi ne ta wa hiya ra'ina kanu yaqaibunahu alaihi salam sun suna magana da shi ira da amincin Allah tabbatar miki bi da wannan kuma ya nuna suna nuhin shatima ta shammata ga manzon Allah wal ihanatu da walakantawa wa yusiruna tawqir amma bayyane suna bayyana girmamawa wal ihtiram da alhurmantawa kuma siruhum ila masalakin nifaqi makomasu zuwa ga mashigan munafiki layyan kisa karkatawa ta khalifan karkatawa da alsinsin da halusun wa da suka kadahan suka bidini ga addini al-islami walau annahum qalu sami'na da sun ce sauraron mu da sun ce ina mun ji wa adana mun yi da'a badal musfanyat wa afaina wasma'a saurari faqat wanzurna jinkirta muna unzur ilaina dan jinkirta gare mu badal ra'ina la kana khayran lahum da ahi alhidi gare su ma qalu abin sun faɗa wa mu ya daidaituwa a adal ya hidaydaituwa minhum gare su walakin Allah sai dai Allah ya tsine musu albarka abadahu Allah ya risa da su arama digaramati da kubrin don kafircin su fala nuna illa qalila kuma cikin su ba mai imani sai yan kadan minhum ka abdullahi ibn salami kama abdullahi ibn salami wannan bawan Allah suna na yaya wata cikin tafsirin qur'ani Allah shi kara yarda da shi ci gaba الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وما يدعى السابع أنا سرعون كراتوني أبو مسلاة الجماعة ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe a shehu abdulrahman isa jega shugaban wasu na jihar kebe ke gabatarwa tare da alhafis abdulrahman ahmad hussein jos allah ya saka musu da alkhairi tambaya na farko yana cewa Allah gafarta malam na'am tambaya ta ita ce menene hukuncin mutumin da ya rabu da matarsa suna da 'ya'ya da yawa bayan ya sake ta sai ya zaɓi ƙananan 'ya'ya ya ce su an nashi su kuma manyan 'ya'ya ya ce shi ba 'ya'ya shi ba ne ne hukuncin sa to a jahilci garai in mutum ya yarda da ɗa ne ƙyafta ijiya bai da ikon kore shi wannan yana da kyau ta haɗa mutane a yi mai nasiha ya bar irin wannan magana don in an haka shi ga hukuma yana samun matsala iyan ga manya da yake ba rahina ba ƙanana an nahi iyan nan wai musu suna wani rungumin sun ci shi su sha shi su to wannan magana da ya kai ba ta da kyau domin ɗiya ba su iya gida haƙƙinsu ga uba don in ɗaya ƙara uba ne ya zan fasiki to amma uwan nan na iya neman hakkinta domin ita ta haifa kuma aibi bai cimma namiji kamar yadda ke cimma mace hmm, Allah sauƙaƙa sai mai tambaya na gaba bayan da ya yi addu'a ga malin tare da Allah ramma yau Allah ya ƙara masu lafiya ya ce to tambayarsa ita ce yake kamar haka shine kaddara ta sa ya rabu da matarsa ya mata saki daya suna da yaya uku lokacin da wajen sakin Allah Ta kai a kotu wajen alkali sai alkali ya ce ƴaƴan nan ƙanana ne don haka ya bar mata ƴaƴan amma kowane wata ya dinga bata dubu uku don ce da ƴaƴan hmm. shi ne ke tambace to za ka malar shi shari'a ne barin ƴaƴan nan gare ta har su girma a uwa ita adda haƙƙin reno ita hadda haƙƙin renon ɗa namiji har ya balaga ko har shi hira ko ba shi ko shi ka ba da abinci wannan bar musu iya da shari'a ta yi bar ma'uwan nan iya da shari'a ta yi ta daidai akwai inda aka koma ware ne zan haƙƙin Allah to in alƙali kuma bita nan yabba ko ubadiya kuma ya kamanta amma dai haƙƙi uwa ita adda haƙƙi reno hatta shi balaga ko shi hira har ya mace a yi mata aure a kai ta gidan miji saboda haka abinda an naka yanzu kula da cin su da kula da makarantarsu da tarbiyya uwa ka batta ta reni iyanta don hakkin ta na na'am sai mai tambaya na gaba yace shi me hukuncin karkara da musulunci ma'ana mutum yana da tsohuwar mota yana sai ya canza da wata mai dama dama hmm. sai ya mika sai ya kifo a bashi wacce shi kuma shi ne tsawonsa to ma sai da motoci suna dariya <laughs> a ciniki yana da rukuni na yardejeniya idan aka wa taka mota wadda a abin nan baje eh tsohuwar motarka yan an kai mata kuɗi an ka ce tana dubu ɗari ko ɗari sai aka zo da wata aka ce ita koga tana miliyan ɗaya to kai kana son ka ba da taka ka amshi waccan ka bada ciko to kaga da kuɗin mota ka da kuɗin da ka bai su a saman waccan da zaka isa ita a musamman abin kuɗi don haka mai saisuwa ya san abin da an ka bashi mai saye ya san abin da ya karba in dai haka cinikin yake to bai da illa yana ya halatta sai dai akwai wani abu da ya shigo kuma wannan daban mu dai mun karba abin da an kai mana fatawa na'am amin sai tambayar ta biyu yace shine yake da alama yana sai da eh, a waya ne yake da yaso waya sai ya canza batirin ta na kware sa wanda ba na kware ba ko daidai ba ne bane domin wanda zai sayi bai san canjin nan ba kaya algusu kuma ka ji tsoron Allah ka bayan haka nan Allah na ɗebe ma abin da ka tafi albarka in kana haka mai tambaya na gaba shi abin da ke so a gama masa lokacin sallar isha'i a yanzu eh? lokacin sallar isha yake nema a gaya masa a yanzu nan eh to yanzu lokacin sallar isha'i a takwas da minti goma har zuwa da kwata isha'i ta kama domin idan aka samu wayewa rana ta faɗi aka sha ruwa to idan rana tana faduwa yanzu wajen bakwai da minti goma sha uku eh so yanzu dai bashi haka ko da sha uku na tun ɗaya to kaga kamin kamin kamin takwas an samu awa ɗaya ba minti goma sha uku misali ko ba minti goma sha ɗaya ko ba minti goma sha ɗaya sai an ka ɗauko minti nan goma an ka saka ga an samu awa guda tur ba minti ɗaya to da an ka sha ruwa ko duka bayan shan ruwa an ka samu minti arba'in to in ka tashi ka dubiya mu baka ganin abin ga sabaki in ba ba shauƙi ba ganin balki ya hukun don haka da sun hukun a sallah isa hmm, don haka da minti goma ɗin nan sallah tana isa na'am to kuma insha Allah wannan zamu ta sai gobe saboda karancin lokaci sai dai akwai yan uwa musulmai masu neman addu'o'i daban-daban akwai masu ikaka akwai marasa lafiya akwai mabukata daban-daban sannan akwai wata bai Allah ta aiko ta saka alƙur'ani tana neman addu'a sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sauran yan uwa musulmai da gabata ciki akwai su Sheikh Mujaddadi a Sheikh Usman bin Fodio da wanda suka mara masa baya wajen ayyuka na daga musulunci a wannan ƙasa da kewaye Allah ka musu rahama karbi ayyukansu Allah ka ji kan mu'assis na wannan kungiya a Sheikh Ismaila ibn Zakariya dan malamin sana tafsir a shiga bakar mahmud dumi da shauran wanda suka mara musu baya wajen wannan aiki suka koma gare ka dukkan musulmai da suka rasu tun zamanin annabi adamu alaihi salatu wassalam zuwa yau maza da mata manya da ƙanana Allah ka sa ɗaurorin su zando su ne gidan aljanna ya Allah ubangiji muna roƙonka jagora na wannan ƙungiya a halin yanzu a shek Muhammad Sani ya jingir Allah ya kara masa gudumawa da taimako da shi da ainihin mataimakinsa a sheikh muhammad yusuf sambo allah ya kara musu gudumawa wannan ɗawainiya na al'umma da suke rike da shi allah ka iyar musu ya allah ubangiji ka taimaki mataimaki na biyu sa'i na ƙasa a sheikh tirasin zingir allah ya kara masa gudumawa maluma da suke tare da malam a matakai daban-daban allah kara musu taimako da akwai shi wannan babban malami namu ɗaya daga cikin yan majalisu na koli shugaban malamai na wannan jihar shaka abdulrahman isa jega da yake gabatar da tafsiri a wannan babban masallaci na juma'a da ke cikin wannan babban birni na birnin kebbi da kuma cin garin jega bayan sallar ya muna fata allah ya ƙara wa malam albarka wannan ilimi da yake zazzagawa yake karantar da shi allah ta sa ya amfani dukkan musulmi na duniya ba ta ɗaya Allah ka kitan mahaifansa Allah ka yi mai iyalansa albarka tare da namu baki ɗaya ya Allah ubangiji muna roƙonka manya-manyan maluma da suke tare da malam kullum akwai limamanmu da malamanmu da shugabanni da sauran jama'an alkhairi muna fata Allah ka saka mu kowa da alkhairi jami'an gwamnati suke halartuwa wajen wannan tafsiri Allah ka ƙara daga darajarsu Allah ka biya musu bukatotinsu na alkhairi manya-manyan 'yan kasuwa Allah ka sa wa kasuwancinsu albarka waɗanda suke makiyaya da manoma Allah ka sa kiwonsu da nomansu albarka ya Allah ubangiji muna roƙonka matasa da suke halartuwa wajen wannan karatu Allah ka yi ma rayuwarsu albarka karatu da suke na addini da na boko Allah ka sa wa karatunsu albarka Allah ka sa ya amfani su ya amfani musulunci wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa su rubuta a sa'a wanda za su rubuta Allah ka sa su rubuta a sa'a Allah ka sa a ga natija mai kyau ya Allah ubangiji muna roƙonka yan uwa da suke zuwa nesa da kusa wajen wannan karatu Allah ka saka mu kowa da alkhairi wanda suka rubuto roƙon addu'o'i Allah ka fi mu sanin bukatunsu masu neman alkhairi Allah ka sada su da mu ba ɗaya da shi masu neman tsari bisa ga wasu matsaloli Allah ka tsare su da mu ba ɗaya ya Allah ubangiji muna roƙonka masu ɗaukan wannan karatu suke yaɗa shi da su hukuma na NTA ga kiri tv ga kamfanin alhaji abubakar ga masu yadawa a intanet muna fata allah ka saka musu alkhairi yan agaji da ake ta ayyuka daban-daban allah ka saka musu alkhairi yadda hakan shi darakto allah kara musu albarka muna addu'a ga ainihin wato manyan ƙasa ko kuma uwayen ƙasa sarakunan mu tun da sarkin musulmi da masu matsayi daban-daban a irin wannan majalisu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda akwai wasu daga cikin su kullum muna tare su wajen wannan karatu Allah ka kara ma rayuwarsu albarka Allah ka wuce musu gaba Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi alƙalan mu Allah ka yi musu albarka hukunci da suke Allah ka sa su rinƙa yi akan adalci kuma ya zama mai daidai ya Allah ubangiji muna roƙonka jami'an hukuma ko jagorori na gwamnati a wannan jiha Allah ka musu gudumawa inda hakan shi mai girma kuna da 'yan majalisu a matakai daban-daban Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su gabar jagorantar wannan al'umma cikin adalci da gaskiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali zaɓuɓɓuka mai zuwa Allah ka sa shugaban ƙasa musulmi ya jagorance mu a wannan ƙasa dukkan kasashe na musulunci Allah ta ka da su lafiya ya Allah ubangiji ka tsare hurumin maka da madina sarki abdullah ayyuka da yake a harami Allah ka biya masa bukatu Allah ka ba shi wannan ayyuka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka amsa mana addu'o'i mu baki daya alkhairi da albarka da rahama da gafara da ke cikin wannan wata Allah ka sada mu gare shi الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولدعوا الله أو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين